ya ce wa rasulan ila bani isra'il kuma zai zanto manzo zuwa ga bani isra'il wato Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi ya zamo banzo zuwa ga bani isra'ila yana mai gaya musu anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lalle ni na zo muku da wata aya daga ubangijinku aya ita ce alama kalmar ayar larabci rafin alama to wata alama daga ubangijinku wacce take tabbatar da maganar da nake faɗa take tabbatar da cewa labarin da nake bayarwa gaskiya ne take tabbatar da cewa ni manzo ne daga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa alayhi salam mu'jiza wacce take bance shi wadda wasu basu yi tarayya da shi a cikin su ba kamar yadda aka sani <coughs> akwai mu'jizozin da annabawa suke tarayya a ciki kamar bayanin hujjoji masu ƙarfi da suka shafi ayoyin Allah da ake basu wanda duka annabawa sun yi tarayya a nan amma kuma kowane annabi akan ba shi wata mu'jiza da za ta fice da ita a zamaninsa kamar annabi Dawud annabi Suleiman, kamar annabi Suleiman da aka hore masa aljanu aka hore masa iska aka hore masa jin maganar tsuntsaye da ta dabbobi da ta tururuwa قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أرزوا إن الله أتى على واد النمل قالت نم... أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها saboda Allah ya bashi wata mu'jiza wadda yayi fice da ita a lokacinsa ita ce yadda Allah ya hore masa aljanu da mutane da iska ya koya masa yadda zai rika jin maganar tsuntsaye da ta dabbobi har ta tururuwa yake jin abin da take faɗa kamar annabi Musa alaihi salam Allah ya hore masa sandarsa da hannunsa da zai sa aljihu ya fito da shi yana haske wane tocula ba tare da wata cuta ko wani abu ba sannan ya bashi sanda wacce take rikida ta zama ta zama قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناس saboda haka shi ba Allah yake bance shi da wata mu'jiza da ba kowa daga cikin annabawa ya ba shi irin wannan ba to haka nan shi ma annabi Isa alaihi salam Allah yake bance shi da raya matattu da warkar da marasa lafiya nan take warkarwa nan take ba wai ba wai ka zo ka sha ka tafi ba gowa ka zo ka sha ka tafi ko a kwantar da kai ita maka allura ita maka allura kwana da kwanaki a ce ga wannan ka sha sati biyu sati uku ce wata ɗaya wannan ka yi shekara wannan a ce for life za ka yi tashan shi ba ƙaƙƙautawa shi ba haka yake nashi ba ka zo ba mutum ya zo ba ido kawai ya shafa idan ciki ne ya dawo tara da yana kallo ya zo baya magana ya taba shi yayi magana ya zo baya tafiya gurgu ya tashi kama guje-guje to kaga in ka ce ai masu masu likitoci ma ai suna warkar da irin wannan warkar su suke yi zo an ta gwaje-gwaje yanzu duk likitancin ma ya koma na'ura din na'ura ce take bayani shi ba wata na'ura saboda haka Allah ya bashi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin al-mu'jizatul mahdiyya da Allah ya bashi bai ba wani ba shine inshiqaqul qamar tarabat as-sa'atu wa inshaqqal qamar babu wani annabin da aka ce an ba shi irin wannan mu'jiza maddiya kada ka zo maganar alkur'ani wanda wannan mu'jiza ce da ba irin ta ko mu'jiza ce khalida mai dawwama to haka Allah subhanahu wataala yake keɓance kowane annabi masa ta shi da wata mu'jiza saboda wani dalili da ya shafi zamaninsa mu'jizar annabi isa alayhi salam da zai mulmula ya yayi wani abu mai kama da tsuntsu da hannunsa ya hura wannan abin kuma nan take ya zama tsuntsu ya tashi bi iznillahi mara lafiya ya zo nan take ya masa addu'a ya warke nan take ko wanda aka haife shi baya gani makaho ko mai cutar albaras <coughs> ko wanda ya mutu ya ce da shi kun bi iznillahi tashi da izinin Allah zumbur mutumin ne ya tashi ko ya rika ba su labarin wasu abubuwa da suka ɓoye ko suka ci a gidaddajinsu dole na mujizozi ne Allah ya ba wa annabi Isa alaihissalam kowane annabi Allah yakan ba shi mu'jiza da ta daidai da zamanin zamaninsa zamanin annabi Musa da annabi Isa banu Isra'ila abinda suke tinkaho da shi ko suke wato jiji da kai da shi shine ilimin sihiri ilimin sihiri a ba da labarin kuma wasu abubuwa da ba a san su ba ko ba a tare da su da kuma wasu abubuwa da za a riƙa yi na ban mamaki a riƙa sa abubuwa suna rikida suna fita daga yanayinsu da yadda aka san su su zama wani abu daban sanda a ga ta koma micijiya irin waɗannan abin a zamanin annabi musa sun yawa sun yawaita matsafa shi yasa da aka kara da annabi musa farkon abin da fir'auna ya zance shi matsafi ne saboda shi agun sa shan ilimin kenan ka zama matsafi yace shi ma zai zo masa mai kulle saharin alim zo masa da waɗanda da kowane irin gwani a sihiri saboda ka wannan sannan a zamanin annabi isa alaihi salama sai zaman abin ya karu ta fuskar ilimin mukan wato ilimin ilimin magani maganin cututtuka wannan kuma sai ya zanto ya karu a zamanin annabi isa alaihi salam saboda haka da Allah tashi kawo mu'jizar ko bawa Isa annabi Isa mu'jizar sai aka haɗo masa da wannan abin wanda duk zai yi musu duk zai sha gabansu, zai zo da nashi ba irin nasu ba ko ba wanda ya sai kwaikwaye shi a nashi kamar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tashi shi cikin wata al'umma da take tinkaho da fasaha da azancin magana da iya zance da sarrafa kalmomi da sarrafa bayani Allah subhanahu wataala sai ya bashi alqur'ani aka ce su kawo kamar sa in sun isa wajen zubinsa da tsarinsa da fasaha sa da azancinsa ba wanda ya yunkurin ma ya gwada har annabi ya koma ga Allah subhanahu wataala ba wani daga cikin larabawa duk yadda suke so su kalubalance shi suka sun kai shi ƙasa da ya ce shi zai gwada to shi yasa a nan annabi isa salam ya fara bayanin saƙon da allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi da bayanin mu'ujizarsa saboda bayanin mu'ujizarsa na farko shi zai tabbatar da shi manzon allah ɗin tunda akwai yiwuwar su ƙaryata shi sannan mu'ujizarsa ɗin nan a kanta ne saƙon da ya zo da shi zai ginu saboda me saboda a lokacin komai suna masa tafsiri ne na a duniyance tafsirul mahdi abubuwa kawai suna alakanta su ne da asbab ɗinsu saboda haka suke mantawa da khaliqul asbab musabbibul asbab ɗin sun saba komai su ce wannan ai kaza saboda kaza ne yasa ya zama kaza wannan dadewa da aka yi a haka har suka manta cewa akwai ma Allah kamar yadda yanzu dan adam yake kokarin saboda asbab abubuwa da Allah subhanahu wataala ya sanya su suka zama qanun alqanunul am ya sunnanta wata doka da duniya take tafiya akan ta ba ta canzawa rana ta hudu daga yamma ta faɗi, wata ya hudo ya bace eh, abubuwa eh, yi ruwa daga sama furo ya fito daga ƙasa abubuwa da dan adam yake gani ya leƙa cikin ruwa ya ga kifi shi ba shi ya zuba shi ba amma gashi gashi ne yana ta rayuwa ga dabbobi a cikin dawa ba shi je ya daure wata dabba ta haka dai ya ganta shi ma ya buɗe ido ya ganta to kasancewar waɗannan abu sun ɗauki dogon lokaci a haka a haka suke tafiya haɗuwar ɗa namiji da mace a samu haihuwa kowace dabba namiji da mace ta hanyar ake samun haihuwa sannan a samu rashin lafiya sannan a samu asbab na warke wata cuta da za ta samu mutum sannan a ga mutuwa in mutum ya mutu kuma a ga bai tashi ba duk yadda za a yi da shi haka ne sai dai a haƙura a ji abin ne waɗannan duka abubuwa ne na mamaki ya aka yi suke faruwa ɗan adam bai sanya suke faruwa ba amma kasancewar abubuwan an saba da su sai suka zama sai suka zama normal sai dan adam baya baya mamaki wajen ya ga rana ta hudu baya mamaki dan ta faɗi gobe ta sake huduwa baya mamaki ga an haifi mutum baya mamaki ga mutum ya faɗi ya mutu ya an kasa tana shi sakshi kana sai ya tafi cewa to komai neca ce kawai amma ya manta cewa necan nan A wanda yi ta saboda haka su, asbab idan suka kasance tare da ɗan adam ya daɗe yana ganin su sai ya daina mamaki abu ko da ko abin yana ɗauke da mamaki yanzu ba wanda zai ko yaro karbi baya wani mamakin waya wurin ka bugawa ya ji murya tana fitowa waya ya ji tsoro baya mamakin rediyo baya mamakin talabijin ya ga wani yana dukan wani ya ga wani ya ɗauka bindiga baya guduwa duk da cewa da a ce farkon karo ne aka gan shi za a yi mamaki za a yi mamaki kawai a kawo wani ɗan kuttu ana taɓa shi ka ji yana ta magana ka taɓa sanin wani abu rediyo ba kawai lokaci ɗaya a aje wani kuttu ana buɗa sai a yana magana ɗan adam zabura zai aljani ne ko nan amma saboda yau da gobe an saba kuma an gano cewa akwai wasu asbab wasu ƙawani na Allah da ya ajiye da wanda da su ɗan adam yake amfani da su sai zanto an daina jin wannan mamaki zamanin annabi isa alaihissalam <coughs> zamani ne da mutane banu isra'ila suka koma komai kawai suna kallonsa akan cewa wata ɗabi'a ce komai suna danganta shi da wani sababi sai kawai abu kaza sababinsa kaza ne suna manta da Allah to da Allah subhanahu wata'ala ya tashi yin gyara a cikinsu sai gyaran ya ɗauko tushe daga keta sababin da suka yadda da shi tun daga kan haihuwarsa shi kansa annabi isa ɗin wanda zai zo musu da wannan gyaran sai ya zo daga uwa ba uba to a nan za su daɗe suna jayayya a kan su ba su yadda bai da uba ba su su a ce wai bai da uba kai ba za su yadda ba farkon karo waɗanda suka gan jaririn aka zo da shi Allah ya furta bakinsa ya yi magana wanda shi ma ya saba wa kanun na ɗabi'a abinda aka sani jariri ba ya magana to tun daga nan nan ma aka karya wani sababi da suke tunkawo da cewa komai da sababinsa to nan an karya sababin jariri ne ya yi magana ko magana ta masu hankali to da Allah ya tashi bashi mu'jiza sai ya bashi mu'jiza da suke khawari ne abuwa da suka canza suke canza duk wannan aqidar tasu <coughs> ta cewa kawai komai ɗaya ne a tara da zai baka biyu biyu a tara da biyu zai baka hudu ba zai taɓa baka biyar ko baka uku ba to sai ya zo don ya canza musu wannan tunanin don su dawo su yi imani cewa wanda ya sanya wancan kanun na farko yana nan kuma shi ne zai iya canza shi in ya ga dama idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun saboda shi ya ga dama rayuwar ta tafi a haka kakka manta da shi kakka manta ganin ka daga mun hannu ne malam Musa Allah ya kara lafiya ah. <laughs> to to ban kula ba saboda haka kada ganin abubuwa suna ta tafiya da asbab ɗinsu ya sa ka manta da wanda shi ne ya halicci sababban yana nan kuma kuma zai iya karya wannan sababin shi yasa kissar annabi isa alaihissalam da abubuwan da ta hotun daga haihuwarsa tana ƙara ba wa mutum imani ne da cewa allah subhanahu wataala shi kaɗai ne mai yi kuma in ya so abu babu mai iya hana shi shi ya yasa ka rungumi ubangiji subhanahu wataala kada ka ga cewa akwai wani abu wanda zai zo ya fi ƙarfin Allah sai dai in Allah bai ga dama ba duk irin rikita rikitar da za a shigo in Allah ya ga dama cikin ɗan lokaci sai tafiyar da ita kada ka ka ruɗu da abin da Allah ya baka na ilimi ka riƙa ganin cewa sababin nan zai sa ka manta da Allah ka riƙa jin cewa ai in dai ba kaza da kaza da kaza ɗin nan aka yi ba ko a riƙe Allah ba za a samu su mafita ba wannan ba daidai ba Allah yana iya keta sababin ya ga dama to wannan shine abin da kissar za ta gaya mana kuma shine abin da Annabi Isa alayhi salam ya zo ya samu yayi katutu a zukatan Banu Isra'il saboda daga tun daga haihuwarsu aka fara karya musu qanunul asbab sababiyya sannan aka zo cikin mu'ujizarsa, ita ma ta zo da karya qanunul sababiyya kamar yadda za mu gani idan muka ci gaba da karanto ayoyin da abin da Allah ya bashi na mulmula abin nan mulmula ƙasa ko kuma taɓo ya zama kamar tsuntsu daga nan kuma ya busa shi ya tashi